والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن للأوقات مواسم مواسم كثيرة تتكرر علينا قبل أشهر قلائل مررنا بموسم شهر رمضان والآن نستقبل موسم الحج والعمرة خطبتي بعنوان الحج والعمرة كما رسمه السنة أو كما رسمته السنة هذا قدر المستطاع ولا أدعي أنني سأتي بكل شارد ووارد لكن أذكر المستطاع قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم الكريم المحكم وأتم الحج والعمرة لله الآية هذا أمر وأتم الحج والعمرة لمن لله أمر وقال أيضا الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومة وقال أيضا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق هذه الآيات الثلاث آيتان من البقرة الآية السادسة والتسعون بعد المئة والسابعة والتسعين أو التسعون بعد المئة من البقرة والآية السابعة بعد العشرين من سورة الحج كلها تدندن حول قضية واحدة في أولى وأتم الحج والعمرة لله لا لأي أحد إذا كان حجك حج رياء فالله تعالى لن يقبل هذا لله طيب لا تحج لأي مخلوق أو لأي بكر وزيد وعمر لله هنا دعوة صريحة إلى التوحيد الخالق كل أعمال إذا لم يردده الله مردود على فاعلها أما الآية الثانية ذكرت الميقات الزماني الحج أشهر معلومات يعني أن الحج إنما يقع في أشمال مال فانفسق فلا رفق ولا فسق ولا جل في الحاج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزوجوا فإن تتقى يعني هذه الآية أيضا تدندن وتبين أن الحج إنما يقع في أشهر علمت شوال ذو القادة الذي نحن فيه وباكورة يعني ذو الحجة في صوت الحج ربنا رسم كيف قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم قال العلماء إن الله رب العالمين أوحى إلى خليل إبراهيم بعد, بعد أن ضم الكعبة قال أذن أشعر الناس بالحج قال يا ربي وما يبلغ صوتي قال له منك الأذان وعلينا الإبلاغ بس أذن فركب جبل أبي قبيس فقال أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوه من أجاب أجاب ومن لم يجب لم يجب وأذن الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لكم وهناك فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن فسق واتقوا الألباب إذا الحج فرض من فرائض الحج أو فرائض الإسلام العظيمة إن من أنكر وجوب الحج هذا المنكر يصبح كافرا لأن من أنكر ما علم من الدين بالضرورة ينسلخ من الدين وعن الدين ونعوذ بالله من ذلك أما من الأحاديث النبوية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الحج قال لتأخذوا مناسككم هذا في صحيح مسلم لتأخذوا مناسككم وفي وقت أخرى في مسلم قال خذوا عني مناسككم هذان الحديثان النبويان المرويان ينصان تنصيصا خاطئا على أن إيقاء الحج إنما يتوقف على الكيفية النبوية إن كل من أوقع الحج وفق فكره ورأيه ليس هذا الحج حجا شيء آخر لأنه قال لتأخذوا مناسككم وخذوا عني ني عنكم مناسككم إذا إذا جئت بشيء من الحج على حبك ورأيك فليس الحج حجا مقبولا لأنه جانب الصحيح جانب الصحة وجانب السنة النبوية ونعوذ بالله من ذلك ثم إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى لنا حديثا إن في الحديث ذكر المواقيت المواقيت هي الأماكن التي كل حج يحرم منه سمعوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذل حليفته أو ذل الحليفة إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة مكان اسمه ذل الحليفة طيب إن المدنيين من أين يحرموا من ذل الحليفة وأنا نيجيري أو رجل غاني أو نيجيري من نيجر أو من جنبيا جنباوي أو سنغالي أين يحرم يحرم من ميقات بلده لكنه إذا مر بميقات أهل المدينة يحرم من هناك أين قال وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذل حليفة وهي التي أو هو الذي يسمى أبيار علي أو آبار علي على كلام البدويين أن علي حارب الجن في بئر فكلام طائش كلام بس من الحرطقات البدوية لا أساس لكلام من الصحة ولأهل شام الجفة يعني وقف لأهل الشام الجعفة والجرفة الآن تحت الماء المياه غطت المكان الآن إذا الجرفة لأهل الشام ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا قرن المنازل قل إن شئت الصيد ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج أو العمرة هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن كلام واضح لمن أراد الحج والعمرة قال فمن كان دونهن فمهله من أهل بيته حتى أهل مكة يحلون من مكة إذا هذه القضية ستقودنا إلى مسألة مهمة جدا هل جدة أو جدة نقاط لأننا نرى الكثير من الحجاج النيجيريين يحرمون من جدة بدليل هو أوهر من البيت الأنكبوتي بذريعة ضعيفة هي أوهى من بيت الأنكبوت وسأتطرق لهذه القضية وأبين وجه الصحة بإذنه تبارك وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله هذا الحديث لابن عباس متفق عليه يعني أن المواقيت خمسة أماكن ذو الحليفة جحفة يلملم قرن المنازل ذات إرق وفي هذه الرواية ذكر ذات إرق وقال البعض إن ذات إرق إنما وكته عمر بن الخطاب حنانيك يا أخي الكلام كلام النبوي إن ذات عرق ميقات لأهل العراق ومن جاره من أهل خراسان ونحن من غرب إفريقيا ميقاتنا جفة وإن كانت الجوفة الآن تحت الماء البحر المالح فأدخل إلى رابر كثير منا لا يفهم من رابر أنت حتى ما عرفت حتى رابر أنت ما عرفتها طيب من أين جاء الكلام بأن جدة ميقات من فين طلع من فين طلع كما يقولون في اللغة الدارجية من فين طلع من أين جاء يعني إذا جاء النص السريع فلا مدخل لأقلي وفكري إذا جاء النص فقط الرعي دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار لذلك لا ينبغي لأي مخلوق كائن من كان أن يدل برأيه ويقول إن الجدة ميقات إلا بالدلة ذكرت وسأسوقها قبل انتهاء الخطبة بمشيئة المولى جل جلاله أقول وقد نقل الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه العظيم المجموع نقل الإجماع في المجموع على أن الإجماع أن انعقد الإجماع الإجماع منعقد على أنه لا يجوز لأي حد أو معتمر أن يتجاوز الميقات دون أن يكون محرما إذا فعل ذلك طلب منه طلبا قويا بإغراق دم يسمونه فقهيا دم الجبران الدم دمان دم الشكران الهدايا ودم الجبران لتغطية الضعف الذي طرأ على حجك أي نعم إن كل من جاوز الميقات وهو يعلم علم اليقين لابد أن يجبر الكفر عن طريق تقديم الدم لماذا؟ لأن المشكلة قد طرأت على منسكه ونبينا يقول خذوا عني إيش؟ مناسككم هنا نأتي إلى هذه القضية هل جدة أو جدة أو جدة هكذا يقول جدة جدة جدة دع عنك التفاصيل هل جدة ميقات هناك أقوال ثلاثة عند العلماء أيوة لكن القول الأشهر والأرجح والذي عليه جماهير العلماء وعليه أغلب المجامع الفقهية المعاصرة اليوم ينص على أن جدة ليست ميقاتا لأن قول النبي لم يشمل جدة ولا لا ذكرت هل جدة واردة ليست واردة طيب من فين جاءت جدة نعم لكنها ميقات لأهل جدة أين لأهلها قياس الحديث الماضي أن أهل مكة من بيوتهم وجدة منطقة مكية نعم جدة تحت مكة لذلك إن أهل الجدة حتى لو كنت نيجيريا ولكنك استوطنتها إنك تهرب من بيتك أما الآفاقيون ونحن الآفاقيون لا نحرم إلا من الأماكن المنصوصة نصا لا غبار عليه أما رأيك فرأيك رأيك خذ رأيك يا أخي الكريم يعني ودللوا وبرحنوا وقالوا إن الدليل القاطع على أن جدة ليست يعني ميقاتا لأن النفس النبوي ذكر الأماكن الخمسة الأماكن الخمسة ثانيا الإبادة أصلها توقيفية ليست الآلة الآلة أصلها إباحة إلا بدليل أما الإبادة أن تتوقف ريثما يأتيك الدليل والدليل قد جاء فألا من نترك الدليل ثانيا كل من ذكر أن جدة ميقا هذا رأي واجتحاد منه وإذا جاء الماء بطل التيمم والحديث واضح أي نعم ينبغي أن نكون على وعي وفهم حتى يكون حجنا حجا مقبولا لا مردودا أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لأعمالنا قبولا ورضا وتوفيقا آمين. وصدادا آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga shugaban halitta annabi muhammad mafi alkhairin wanda ya nuna ma al'umma yadda ake tsayar da aikin haji da umra bal mafi alkhairin wanda ya karantar da mu kowane irin aiki na addini bal mafi ilimin da ya koya mana hatta rayuwar duniya gaba daya bal mafi alkhairin nan ya mana jagoranci a hanyar mu ta koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa alihi da sahabban shi gwaraza sojojin Allah sojojin annabin Allah da iyalan gidan shi tsarkaka daɗaɗa kirkaka kuma gwaraza da mu gaba ɗaya da falalar ubangiji da rahama tasa da kyautatawarsa ba don muna da aikin bayar rabbal alamin mukan ɗan ɗafe a cikin jirgin nagartattu ko ma samu hari mala ya ce iza jawazal insanu jazal mabaharju idan al-mukhtar maɗaukaki ya samu shigewa kasashe ma sai ya masa albarka wannan alkhairi magana ce mai ƙarfin da ‘yan uwa masu girma ba tana da sunan hajji yadda sunna ta karantar to ka san ko wannan ai abu ne mai fadin gaske hudu bin minti talatin ko kasa da haka ta yi kaɗan ta taɓa maka duk abin da ake bukata sai dai ijazi ne musamman ga masu shirin tafiya ko kasu yi sakaci da karanta littattafan manasi da tambayan malamai saboda ita ibada sharaɗinta guda uku farko dai an ce a yi sai ka samu lafin da an ce kai to Allah ce a yi dan ya ce wa a akimul hajj wal umrata lillah kenan ya ce a yi dan ya ce wa azimtul hajj fil nas tufzala kenan dalil ɗaya kenan na biyu kai yanda annabinsa ya karantar Allah bai sare ka ba sai annabin da ya aiko in ka yanda yi in ga son zuciyarka to shi kenan sai a barka da kayan na uku ka yi ba wai idan kana bukatan yabon kowa ba duk ibada idan Allah kawai waɗannan sharuɗa guda uku sai sun tabbata kafin kowace ibada ta sami mahalli da gindin zama abin ubangiji Allah ka samu dace Allah ya faɗa a cikin suratul baqara aya 196 yace wa atimmul hajj wal umrata lillah al-aya ku cika hajji da umra dan Allah daga nan wasu malamai ke ce ashe ita umra ma wajiba ce dan ya gwama ta da hajji wajen umarni kuma umarni na fadin ta wajibi sai dai a'a bayani na malamai da aiki ya nace umra ba za ka ci wajiba ba ce saboda hadisi ibn umar da ya ambaci shi kan musulunci biyar ai bai ambaci umra ba hajji ya ambata to sai an goya ta ne saboda rabawa kawai ɗaya eh, ita umra ba ta da lokaci duk lokacin da ta samu za ta je kai umra hajji kuwa ya faɗa a aya mai lamba 197 yace alhajju ashhurun ma'lumatun ku ji da kyau shi fa hajji ana yi ne a watanni sanannu waɗannan shi ne malamai ke kira miƙati zamani miƙati na lokaci shawwal zulqada wanda muke ciki da kuma goman farko da ɗoriyan uku a watan zulhijja shi da shi ma'lumat faman farada fihinna alhajj duk wanda ya sarlanta ma aikin hajji a cikin su to sani fala fasa ba batsa wala fasuka ba fasikanci wala jidala fil ba musu ka ɗora irami ta fara labbatawa ta fara labbaik Allahumma labbai sai ba ta ba ta kaba ce a kullum ma karfe yi ballan sunan lokaci mai daraja mai albarka jayayya sai siyasar Najeriya ka baro ta can gida ka tingara Allah ya da kyau ko musu to kaga nan nasi na uku a cikin suratul hajji aya mai lamba 27 Allah ya ce wa azzim fil hajji bin nas وأذنت الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنك ياكي النبي إبراهيم كتاشك يكوى كسند متاني يتدشي تاشكك وأذن كسند شكم متاني ماذا ماذا تزوء لايكي ناس بوتاني الله أكبر إبراهيم خليل الرحمن ببمت كذوبة أمني لك الله akan babban ibada aure mai daraja babban annabi shi kana maka amma na wasa ba wa azintin nas bil idan ka ga musu ya atuka za su zo maka rijalan akan kafarsu. su kuma ai mun ga haka din akwai wanda suka je da kafa da kafa mun yi waye mun ga wanda suka haji da kafa a kasar Hausa nan wasu a kafar suke tashi su je su makale a sudan a masar shi kenan ba dawa halas magana ta kare allahu akbar yau kuwa cikin albarkar ubangiji allahu akbar ɗauki jakarka awa hudu kana cikin makwabtaka da harin makka in ne ba jirgin ya bota hanya ba ne abin shekara nawa a baya wannan daga allah falala ce allah ka ba mu falalarsa Allah ta'ala ce ka tashi ka yi kuwa za su zo maka rijalan wala kulli bamirin za su zo maka akan bamir bamir duk dabba mai tsamammen ciki saboda dogon tafiya shine bamir ba ce sayyara ba babu ita lokacin ba a ce tsa'ira ba babu ita lokacin to hatta kafina ba a faɗa jirgin ruwa tare da akwai na irin lokacin wala kulli bamirin ya tina min kulli fajjin azzazo maka daga wato furkuki mai nisa na duniya Allah ga mutum a makka ya ce ya zo daga eskimo ne kasar eskimo hajjin amir ya zo maka daga caucasus ya zo maka daga balkan wuri mai nisa kai za ka samu wani daga mongolia a ƙasar shi shi kaɗai ne kawai tallin tal jallin jal kwallin kwal min kulli fajjin amir malam in ba allah ba ke yi wa sai wani to kenan ka muna zan cikin aikin hajji baya wajaba akan wanda ke da bashi ya kasa biya ce zai hajji ko ya ce ci bashi me ya yi zafi shi ko ba wuta ba ko gida ka bar gida fankan fayawa ana hamma ba abinci kake kaje haji haji ko hajijiya Allahul musta'an ko a yi karmatsa dukiya ta haram la ya dole ka yi infaƙin dukiya ta halal sanan ka abuci rufka rufka ta kirki ka abuci malamai a tafiyar saboda karatu ne tsagwagwa tafiyar sannan suka ce ka rubuta wasiya kira ba za ka dawo ba a ba da labarin ka mutu can ka bar wasiya saboda tafiya hajji na da hukuncin tafiye-tafiye na gaya muku lokacin ba zai yiwu ba a kara dukkan nasoshi da muke da su birtifa bayan da wannan al'imamu musulun ya fi da hadisi hadisi mai lamba 2,297 annabi yana cewa na yi muku bayanin hajji daki-daki ne don ku ɗauki samfurin daga wurina aha a wata ruwaya karara ku zo ku zo ku ɗauki yadda ake yi daga wurina ashe kenan tun daga farkon farawa har ka ƙare dole karantar a cikin sai maka jagora mun da ra'ayin kowaye mun gama su fita jifa a ranar da ake zaman mina sai su fita katun zawa ba tsaba son zuciya kawai mun gama su barin filin arfa kafin rana ta faɗi wallahi karka bata makanta lokaci mun ga waɗanda suke fitar da alhazai ranar bakwai ga zulhijja da daddare su su fitar su madadin su yi haƙuri sai takwas ga wata ranar tarwiyya haka annabi ya yi kuma suka ɗauki samfuri daga wurina a ah, wallahi akar makalla ka san motocin ne wato kuɗi ake nema kenan gwargwadon kai su da wuri gwargwadon samun fasinjoji da wuri saboda a samu riyalai saboda neman kuɗi ta jawo wa hajjin musulmi ta zugaron ta zalunce shi wallahi amma inda zarura mutum sabo zuwa ne in bai tafi ba za a tafi a bashi ya bace rikice shi ke sai bi su laifin na kansu me yasa ba za ku tsara hajjin ku yadda annabi ya karantar ba me dalilin fitar da alhazai da daddare ran maka ga wata kuma ya ce ku ɗauki yadda daga wurina to waye abin koyi mu kenan misali ka ɗauka sai saboda suna ne kan a ce maka alhaji and so what sallahu musta'an alaikum bis sunna fi kulli shay yace ku zo ku ɗauki samfuri daga gare ne ba daga wani ba wannan ce na biyu na gaya muku miƙati iri biyu ne akwai miƙati na zamani watannin na uku akwai almiqatul makani miqati na digiri. su guda biyar ne cikin hadisin bukhari da muslim hadisin dan abba. dan abba ce Allah ya kara masa yadda manzala sallallahu alaihi wasallam shine ya shata mana miqati wuri kaza kaza kaza ya ambace su ya shata ya haddade ya kayyade ya ajiye wa mutanen madin zulhulaifa ko mutanen madina zuwa na shi ne zuwa mai kacin ba mutanen madina zuwa kulai da kabar madina suna tsammani kilomita kama uku hudu ga ga masallaci na ƙauyawa suna kiran wurin abiyaru ali wai rijiyar sayid na ali wasu sayid na ali ya yi gumurzon yaƙi da aljanu a wurin ne shi ne kawai sunan wurin kulai shi ne mafi nisan miƙaci daga makka sama da kilomita 400 yace kuma na biyu annabi ya shata wa mutanen sham jurfa mutanen yaman ya lamlam mutanen najidu gabashin maka ƙarnul manazil a ƙarin ruwaya ko mutanen iran da khurasan da iran kenan in suna hajji na'am wato ainihin za tu irkini su kenan guda biyar juhafa zulhulaifa yalamlam kan manazil za ta irke ba inda manzan Allah ya ambaci wani wuri in ba su guda biyar ba kuma annabi ya ce duk wanda zai dauki irami ta nan zai yan garin da wanda ya bi ta wuri sai ce amma yan makka su dauki irami daga garin su makka to sai aka samu mushkila ita jidda fa tunda duk ko ina nan ake zuwa a sauka a jidda jidda mai kace ce sai ra'ayi ya tafi gida uku ra'ayi na farko wanda shi ne mafi yawan malamai suka ce a'a ya lasafta mana kun ji ambaci jidda bai ambata ba saraka mu jidda ba mai kace ba mafi kyau magana ke ɗaya ke na biyu bai ambaci jidda ba amma ga yan jidda su katin su tun da jidda makka ce kamar lokacin gamanci a makka ko ka ce man kina gare ne a makka amma kai da ka samu daga wata duniya daga nigeria daga wata ko'ina jidda ba miƙaci ba suka ce dalili muna da nasi ƙarara ya kai mai ganin cewa ilimi ilimi ga ilimin nan annabi ya sha tauri biyar sai a mace jidda ba ina ka samu nasa duk abin da za ka faɗa na a yi dole zama koma bayan nassi ne ƙarara shi ne hakikanin ilimi in wata larura ce wani abu ne daban kuma amma dai ga nassi ƙarara duk da ba mai ƙaci ba suka ce da farko dukkanin ibada ka tsaya ta yadda aka ce kai shi ne tauƙifiya al'ada kuma kana iya yi ɗaikin na biyu suka ce waɗannan miƙatoci da annabi ya ambata gaba ɗaya guda biyar gaba ɗaya sun kewaye harami su ba bukata a tsara komai kuma ra'ayi na biyu suna cewa eh mu muna gani jidda mai kafi ka duba muna gani ba ni suka faɗa sai muka ce rike ganinka rike iliminka mafi sanin ilimi ya ƙara ba mu ilimi kuma ku tambayi waɗanda suka sani fasalu ala zikiri waɗanda suka sani annabi ya faɗa ku tambaye su su ba ku bayani amma suna suka ce dalilin da ya sa. lokacin da annabi sallallahu ya haddada wuraren nan ai wurare ne na hanya na kan titi yanzu kuma ga jirgin sama na'am ya za su yi a sama su dauki miƙa shi ji dalilin suka ka in suka sauka jira su dauki miƙa shi a wurin dalilin su ra'ayi na farkon biyu kenan da magana da ce kama da magana ta uku na cewa eh sai idan mutum ya taso daga ƙasar da kwata-kwata ba ɗaki gaban shi babu a bayan shi babu na kama misali garin sawakin a sudan bin ba ta yaba da wannan fatawar amma shi mai na da ra'ayin cewa miƙa ce kwata-kwata ba jidda ba miƙa ce ba sai mutumin da ba zai iya bin almuhazar ya geji amma duk ɗan najeriya yana gegan miƙa ce duk lokacin da ka bar mala amir kauna airport da awa uku kana sama to ka zo miƙa ce ya danganta da saurin jirgin da haka sukan faɗa an zo miƙati da haka duk wanda ya zo jirgin su da ba miƙati ba kuma duk wanda ya wuce miƙatin ƙasar su ba shi da irami sai ya yanka dabba suna kiransa jini na da kai daga matsala fidiya remedial blood na magani kuma wannan dabbar da ka yanka ko silin tsoka ba za ka ci ba sai dai arba matalakawan makka yi ya zo kawo ba da amurji to da wannan shi abin da ya kamata amma duk mutumin da ya taso daga misali nigeria kuma lokaci ya daga ya koyi matsala ne ta lokaci in ka ce kana son ka je madina to wani lokaci abin ba zai yi ba an rufe madina din to ne ya za ka yi ba ka da mafita sai jidda dai to na akwai hanya guda hudu su ne ma dama dama tun daga gida ka ɗaura irami daga airport misali daga makiya malamin kawai airport misali ka ɗaura irami suna cewa an zo ka yi talbiya nan jai mafi ta farko ke don ka guje ma shiga jidda kana shiga jidda to ka wuce miƙatin jufa na ƙasar ku ko kuma kunyar wani lokaci shi ke na karka damu samawa da suke a jirgi ba ta shafe ka ba da ka sauka gida wuce madina kawai zaɓi na biyu ko kuma ba ma za ka ɗaura ba na'am amma ka yi wanka tun daga gida tun da ka san awa hudu ne ana zuwa daidai ne miƙatin jufa kai labbai ka umratan mutamatti'an biha ilal hajji in ka tamattu in yi ko labbai ka hajjan wa umra kirani ko labbai ka hajjan ifradi an dai zo wurin ka yi talbiya amma ba ka sa tufa ba dai kan ka wuce in yi so in ka sauka ji baka sa kaya ai dai ta tsira ai zaɓi na uku kenan na hudu ka je jiddan ka yi irami kuma ka bada kuma yi gida cewa ne ka bi sunna ba wannan a takaice ke a takaice ke game da ainihin wannan ibada mai daraja mai albarka kuma kun sani za a fita ne ranar takwas kamar da na faɗa da watan zulhijja ranar tarwiyya a fi ainihin filin arfa a nan ne wani malami ke cewa ya rahili na ila mina bi fu'adi hayyajtumu yawmar rahil fu'adi sirtum wa sara dalilukum ya wahshati wa shawqu aqlaqani bi sawt al hadi man nala min arafat nazrat sa'atin nala surura wa nala kull murad ita yara masu zuwa ne an ce ya taso daga yemen zai je aikin haji sai gamu da ciwo sai fara kuka ta ce wayo na so da ni za a yi ya ce amma in kun tafi har yake cewa kumin ga ya sabon annabi malamai sun cattaki wannan magana babu inda ake da wannan ashirya mutum sai da ke da Allah ha gaidan maza Allah to me za ki da wannan je miki ne Alhaji Dauda ya ce gashi ya Rasulullah a'udhu billah babu wannan ashirya musulunci to shi mutumin ya faɗa amma yake cewa man nala min arafati nazarata fa'atin nala surura wa nala kulla muradi ko munafi shi ma na dan soke shi aure yana ƙaru rubuta baitocin ya rasu shi ne baitin ya yaɗa duniya wasu malamin sun yi intiqadin bai suka ce wuri kaza ya ci karo da akil amma yana shauki kan baitocin ali akil ne da ya yi lokacin zuwa aikin yan uwa masu daraja hajji kenan hajji mabururi ba shi da sakamako in ba aljanna ba wanda ya hajji nagartaccen hajji zai dawo wallahi kamar ran da aka haife shi babu zungi da shi Allah ya kafa ma alhazan hajji su ya sa su yi lafiya ya mana da su lafiya mu da muke gida Allah ka sa mu yi ibada yadda ta kamata kar ku manta ga kuma sallah nan ta karato a kiyaye idan lokaci yayi dokoki nan la'alla kutuba ta gaba aji bayani akan haka Allahumma izzal islam wal muslimina wa azil shirk wal mushrikina wa dammir a'da ad-din ya rabbal alamin Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa lisanan zakira wa qalban khashi'a ya arhamar rahimin Allahumma munna علينا بالهداية اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا يا رب العالمين نسألك يا رب العالمين أن تولى أمورنا لخير عبادي للشرار فالسياسة أقبلت بكل موجاتها وفتنها فينبغي لكل عاقل أن يتريث ويتعقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله